alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira yan uwa masu kallon da sauraron assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da cikin wani sabon shiri namu na rayuwa da alqur'ani shirin da ke kawo muku bayanai dangane da yadda dan adam ko mutum musulmi zai rayu da rayuwa da alqur'ani rayuwa mai daɗi ta hanyoyin ayon alqur'ani da suke bayani dangane da yadda dan adam zai rayu kullum ko kawai koyaushe muna tare da babban malamin mushek muhammad ah, amin ismail dr amin ismail a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka a karbuka Allah barka shigowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar kullum mukan dauko maudui ne ko malai ka sabo mana maudui wanda ya dace da rayuwar mu don a tattauna shi malai tattauna mana shi ya ba mu fawaid da suke cikin wannan Hmm. ainihin wato mawdu'i a shirin shirinmu da ya gabata mun dauko bayani ne akan dogaro ga Allah kuma ka mana matashiya ga wallahi failatu wakalil mu'minun to an dauko bayani dai dangane da abin da ya shafi ah, ayoyin ƙwar'an da suka yi magana ko da ke basu da yawa aka don mm. dangane da abin da shafi eh. shi tawakkali eh. to ban san yau da me za a dora mana bakar to ayoyin ne suna da yawan gaske kwarai da gaske <laughs> idan da zamu ce misali zamu ɗauko su mu ce ɗaya bayan ɗaya za mu abin da yi bayanin su to gaskiya zai zama shirye-shiryen ba guda ɗaya za a yi ba a lokacin shi yasa dan ya zama mun ɗauki abubuwa da yawa mm. yana da kyau ya zama yawa mun ɗauko wato shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam um, wanda yake ita ma din mun dan faɗi waɗansu wato bayani mm. akan wato abin da ya shafi wa hadisin Abdurrahman bin Auf da aka hadisin Abdurrahman bin Auf yawo sai kuma hadisin Ukasha in aka ce hadisin Ukasha wannan dai hadisin da ya shahara da cewa sabaka ka biya sabaka biya Ukasha to eh. na'am kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ai bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa akwai a cikin al'ummarsa waɗanda yake mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma azaba to shine sai ya zama abin nan a sahabbai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan tashi ya dan shiga gida sai sahabai suke ta tattaunawa akan wane ne yake ya cancanci wannan ta goma shan wannan ya ce ai su ne waɗanda yake ba su taɓa bautawa gunki ba na haka kaga sun fidda kansu su ne waɗanda yake ba ba su taba kaza ba su wasa ciki ke da eh, to ai haka suke tunani saboda sana tunanin cewa abin da aka yi a jahiliyyar nan ba ƙanana bane abubuwa to shine sai suke ta tattaunawa suke tattaunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo suna tattaunawa to shine sai yake cewa me kuke tattaunawa suka ce ai gashi gashi gashi to shine yake faɗa yake cewa humul ladina la yaktawun wala yatatayyarun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda yake ba sa yin lalas ko ba sa yin sakiya wani abu da ake yi da wuta ɗin nan akan ciwo eh, ciwo karshen magani dama a wancan lokacin hmm. shine a zo a yi maka wannan azaba eh. kuma ba sa yin wato tatsayyur ma'ana su rika yin camfi camfi tana camfa abu wanda yake an sani a jahiliya ana wannan abin su ne ba sa neman lallai a zo sai an yi musu magani kamar yadda kai bayani bayani wancan yawa wancan wancan zaman da kwarai da gaske ba sa neman in an musu ba laifi an yi musu ba laifi in ba musu in ba eh. su ba su ce ai musu eh, ba za su ce lallai sai an yi musu ba wa ala rabbihim yatawakkalun karshe to dama wannan shine mahallin shahid suna dogaro ga Allah madaukakin sarki shi kadai a cikin al'amura ne to kaga wannan hadisi ne mm. to akwai wani hadisin da ya rike bayani menene bambanci tsakanin kai tawakkul da larabci kenan da eh. tawakul tawakul tawakul yawwa kaga ai kalmar kusan iri ɗaya ce eh, shine sai malamai suke cewa tawakul fasara yadda zamu fasara sai mu ce misali dogaro hmm. a tawakkul alallah dogaro ga Allah madaukakin sarki tawakul kuma hmm. shine mutum ya zama ya miƙe kafa ya ki ɗaukan mataki kawai ya yi wasarere yawa ya wasarere da abu kuma ya ce yana neman wannan abu in kawo misali misali mutum ya ce yana son ɗa amma ba zai aure ba <laughs> Allah ya kawo masa so yake ta bature kenan ya je ya je adoptin kenan ya kawo <laughs> to ai wannan ba ɗa bane ba ɗa bane eh, ɗa wanda yake misali daga tsatsanka amma kuma babu aure ai ba zai ai sai dan da jake kaho kenan kenan Allah madaukin sarki shine zai dan ba zai yi zai yi to irin shi wannan shine tawakkul mutum ya miƙe kafa yana jiran abun ya zo ya same shi a gida da jira Allah zai kawo ni Allah zai kawo ni <laughs> mutum ba ko hanya aure bai dusa ba amma kuma yana neman da eh ah, yana jiran Allah madaukin sarki ya ko ya je misali ya ta'adda eh. Allah ya bashi yaya alhalin babu aure kuma ka ga dole ya bi wancan wasilar to wancan shine tawakul mutum kamar ya miƙe sa eh tawakuli kenan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin yadda tawakuli din yake a wani hadisi wanda ya hada hadda tawakul din a ciki bayaninsa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan da za ku yi dogaro ga allah maɗaukakin sarki matuƙar dogaro gare shi da zai arzurta ku tamkar yadda yake arzurta tsuntsu zai fita kundinsa holo ko babu komai da safe kenan duku-duku eh. da yamma kuma zai dawo kundinsa kaji ya cika ya ci abinci ya ci to me yake nuna mana tawakkul da tawakkul a nan wajen tawakkul din shine tsuntsun ba zama yayi a kejinsa ko a shekarsa yana jiran Allah ya kawo shi ba fita yi <laughs> to wannan shine tawakkul mana famshu fi mana kibira wa kulumin rizqi sai kai mashi din sannan zaka yi abin nan zaka yi kulumin rizqi din amma ba za a ce kulumin rizqi ba tare da ka eh, eh, imshu fi kibira din ba wannan ai sai ma ya kawo mutum mutum zuciya eh, shi ne to kwarai da gaske to musulunci ba ba haka yake ba dan sanci bane da mutum zuciya ba dan wannan bane hmm. da haka mutum ba zai zauna ya miƙe kafafuwansa ba wannan tawakul kenan tsuntsu bai zauna ya miƙe kafafuwansa ba a'a duku duku ma yake fita shi yasa ba ma dabbar da tafi tsuntsu sammako hmm. wajen fita kuma babu wanda eh. da mutum zai iya zama wannan tsuntsayen ya zama wannan tsuntsun ya fita ya fita ya je da sassafe da sassafe burika li ummati fi bukuriha Allah madaukin sarki ya sanya albarka a cikin wato duk daka sammaku da duku duku da za su fita suna neman arziki da halaliyar su sassafe bi eh amma sai ga mutanen mu zai ka ga kasuwa ma sai shaɗe wani eh to wannan <laughs> kowa da irin tsarin sa ne ai <laughs> ta yi wa wani in ya daka sammakon a yanzu a da babu tsaro din nan wallahi akwai wanda suke masu kwantan bauna to kaga irin wannan abubuwan za su hana shi kaji kuma wata matsala to kaga ba yadda za a ci kace ce kuma ya fita da sassafa ba kuma a wannan yanayin ko yawwa to shine saboda haka kaga fita yayi tsuntsu ya je ya nemo bai zauna ba bai zauna ba amma kuma yana ajiyar akwai dabba tana ajiyar abinci tsuntsu yana ajiyar abinci wato Allah ya yi tsuntsu shi yana ɗaya daga cikin wato dabbar da ba ta fi kowa tawakkali ba ta ajiya ba kamar tururuwa ba ojido tururuwa tana <laughs> ajiya ne wajido eh ojido za ta jido abubuwa ta tara saboda ita kuma akwai lokacin da ba ta fitowa ko ba haka ba ne akwai lokacin da ba ta fitowa eh. saboda haka za ta zauna ta alkinta wannan abincin nata ta rika ci har zuwa wannan lokacin ita ma nau'in nata na abin nan wato jidan nata ba na shirme ba na shirme ba ne na tanadi ne na tanadi ne ba wai cinye ba su take cinye da wannan cin abin nan abin nan ba ka haska mana wani abubuwa masu tarin yawa can mm. dan adam yayin kalli tsuntsu mm. zai iya daukar wata ɗabi'a tasa ne ya fita ya nema ya fita yi nema idan kuma ya kalli wannan tururuwa zai koyi koya masa tsimi da tanadi ta tsimi da tanadi shi yasa kowace dabba da ka gani Allah ya halicce ta mm. ai akwai misali kamar yadda suke faɗa na ɗan adam a cikinta suna faɗan wannan wannan ita ma magana ce mai zaman kanta tana da tsayi sosai wata kirsu ko sai gaba ba tubu ba lai a kama da bayani da <laughs> eh sai daga bayan Allah yadda insha Allah ta'ala munasaba ta kawo saboda haka Allah mm. madaukin sarki sai ya hukunta cewa tsuntsu ga abin da yake zai fita kuma Allah ba zai hana shi abincin ba ba da yamman zai dawo kuma ka taba kundunsa ka ji ko kaza ce ta gida ka sake ta ka gani za ta je ta tsakunan tsakunan da daren za ta zo ta kwanta taɓa kundin ta ka ji za ka ji tsarin abubuwa ba ta ajiye komai ba da safe za ta ƙara fita ne <laughs> babu wani ajiya <laughs> to shi ne yake cewa da za ku dogara ga Allah maɗaukin sarki hmm. wato matuƙar dogara gare shi to zai arzuta ku tamkar yake da arzuta waɗannan ma'ana ku fita to sai ya baku bakin da Allah ya tsaga ba ya hana shi abinci yasa duk abin nan nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum din nan gaskiya ne duk su ne Allah madaukin sarki kada mutum ya ji wani shayi ko wani babu wa maganar wani shayi Allah zai yi masa amma kuma fa ya miki ya nema Allah ya tashi tashi tashi in taimake ka shine abin da Hausa suke nufi da wannan abin rashin tashin shine tawakul din tawakul shine tawakul din da muke bayani wanda kuma wannan ba a san sa ko kadan ba a san sa to kaga wannan abu na biyu kenan hmm. wato cikin hadisai ɗaya daga cikin wani hadisi wanda yake mai abin nan mai kyau wanda ya kamata a ci mun kawo shi a wannan shirin shine hadisin abin nan tawakkuli a lokacin da wani abu zai same ka ya zama kuma baka kama kowa ba ko kuma wani abin cuta zai same ka baka kama kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki baka koma zuwa kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki amma wani bayani da kai mana wancan shirin da eh. cewa dama wata cuta ta taho mm, yawwa wadda za a magani nam nam nam mm. irin wannan to yanzu ga cutar nan gadan gadan kuma ba yadda za ka yi dole ne ta same ka sai ka koma ga Allah madaukin sarki wannan waye annabi Ibrahim to ilka kafin mu zo sai mu ji in mun dawo hutun rabu lokaci da fatan za ka kasance tare da mu a cikin wannan shirin mu na rayuwa da alkur'ani barka da wannan lokaci muna cikin bayani muka tafi hutun rabu lokaci mm, gaskiya ne a karfakan muna bayani dangane da hadisan da suka zo dangane da tawakkali haka gaskiya ne mun yi bayanin cewa abin nan annabi ibrahim ba wai akwai hadisin da ya tabbatar da wani abin wato cewa abubuwan da suka faru gare shi yawa kaga shi ne abin biya haka yawwa hmm. ya zama an sa shi a majajjawa shi annabi ibrahim za a jefa shi wuta kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bada labarin nan kaga a lokacin an sa mutum a bajajjawa za a jefa shi wuta mai rage ai shikenan gawai kenan ya san dakar aiko ko ba haka ba an ce wata waje suka ce kalas hmm. <laughs> ta faru ta kare to <laughs> amma kuma a wannan lokacin annabi ibrahim bai mance da ubangijinsa ba yana wannan abu hmm. Hmm. sai ya yi tawakkali gare shi ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil su dama wannan zikirin shine hasbunallahu wa ni'mal wakil ana mutum ce Allah ya haƙi kalabu bi ni'matin min Allah to ai shine shine abinda Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa qalaha Ibrahim lamma ulqiya fi nar ya salam ita wannan eh hasbunallahu wa ni'mal wakil me Allah madaukin sarki ya mayar da wutar bardan wa salamun eh kullu ya naro ko ni bardan wa salamun ala eh, Ibrahim idan da dan adam aka komawa aka ce ya yi maganin wannan abin wannan wutar me zai yi tunaninsa me zai yi sai dai ɗebo ruwa ya kashe ta sai dai tunanin allah ya sauko da ruwan sama to allah maɗaukin sarki ba haka yake al'amarin sama a'a abin da kake tunanin cuta ce sai ya mayar maka da ita amfani ita cutar ita ce za ta zama amfani wutar aka ce ta juye ta zama sanyi akasin abin da take yi bardan wa kuma ta zama aminci ga annabi ibrahim saboda me ya dogara ga allah maɗaukin sarki aiki aiki ba to haka ma annabi musa hmm. an zo ga shi daga shi sai abin nan sai kogi bayansa kuma fir'auna ne gaba zaki baya sayaki baya sayaki lokacin mutanensa me suka ci inna lamudrakuna mudrakuna ai tamu ta kare mun hmm. shiga uku mun lalace hasada shi kenan me ce kalla inna ma iya rabbi sai halin yake cewa mm. faufau wannan magana ku kenan na tabbata tare da ni ubangiji na mm. zai shiryar da ni hanyar da ya kamata a wannan yanayin ba annabawa ba zai wannan kuma sai Allah maɗaukin sarki masa wahayi ya duki wannan abin an dirbi a sakal bahar eh. to shi ne yake cewa wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wasallam mm. inda ma qila lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hmm. yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yawanci mutane ba su cika bibiyar watakila waɗanda ba sa haka haka ina ne wanda lokaci ne wannan wannan lokacin hamra'ul asad hmm. akwai wani yaƙi da aka yi hamra'ul asad hmm. amma ba a gwabza yaƙi ba bayan uhud kai tsaye aka yi hamra'ul asad lalle ba a bibiye wannan eh. <laughs> kaga bayan uhud ai ana ganin cewa kamar kafirai sun yi waɗansu abubuwa waɗanda yake hmm. ana ganin kamar sun ci galaba haka haka to sai aka ce ga su can a hamra'ul asad sun ƙara dandazo hmm. za su ƙara afka muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita duk da haka eh wajen kilomita tara ne tsakanin wurin da madina kamrawul asad wajijen abin da za ka fita roadblock hmm. na madina na'am to ya faɗi wannan hasbunan lawani maluki da suka je ba su samu kowa ba sun gudu fankalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsasum su'un wa tabu'u ridwanan Allah to saboda haka wannan abubuwa ne waɗanda yake idan mutum ya zama ya yi ya dogara ga Allah maɗaukin sarki cikakken dogara hmm. to rayuwar gaba ɗaya ba za ta wani gigita shi ba gaskiya ne ba za ta gigi shi mai da cewa fa idza azamta fa fatawakkal ala al-iram ka gani fa idza azamta fatawakkal ala Allah ma'ana idan ya zama kayan yunkura za ka yi abu to kawai ka dogara ga Allah madaukin sarki i abin in na alheri ne kada ya zama kada ka karaya ka karaya na'am na'am yawwa alhamdulillah mm. gaskiya ne to akarwaka Allah yanzu dangane da dan adam ya zan yi in tabbatar da tawakkali a cikin rayuwata bayan jin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai mu a yanzu zan ka kalli zaka ga wa'ancan fa yan first class ne fa gaskiya <laughs> wajen imani to mu da muke da rauni da sauran ya zan yi mu ma din tsayin nema za mu yi mu ba hanyar ta yadda za mu je first class da mu je first class da a je first class eh <laughs> ba wani wani aboki da malam Yusuf yana cewa wai wallahi akwai aljanna da ya ka shiga mm. in ka ga ba yan gwan ku bane kai ka san ta ku bace kana leka ka ga sai da abokan da ka san ta ku bace <laughs> ka je ka nemi ta yan gwan ku to shi abin da ya fassara kenan to ai abubuwa ne da yawan gaske wanda yake za mu faɗe su a takaice ganin cewa lokaci na san ba zai ba mu dama ba kuma muna so ya zama mun karkare wannan maudu'i kaga farko shine mutum ya imani da kaddara alhairinsa da sharrinsa eh, wannan shine babba mutum ya sani cewa Allah ya san abin da zai kasance abin da ya kasance baya da abin da yanzu yake wakana da abin da zai wakana nan gaba da abin da kwata-kwata bai wakana ba inda zai a wakana din ya zai wakana gaskiya ne Allah madaukin sarki ya san wani sannan abu na biyu hmm. Allah ya rubuta shi hmm. tun kafin ya halicce shi sai ta faru eh haka inda zalika fi kitab inda zalika Allah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab illa fi kitab min qabl min qabl an nabra'a ya salam ko sannan kuma ya sani cewa duk abin da zai faru to mashi'ar Allah madaukakin sarki ne sai da Allah ya so ba ta sha'una illa an ya sha Allah sannan kuma mutum ya sani cewa Allah maɗaukin sarki ba shine mai halitta duk abin da kaga ya faru dinnan halittar Allah maɗaukin sarki hmm. to wannan zai bashi nutsuwa ya zama yana da tawakkali ga Allah na farko na biyu duk al'amari ya komar da shi zuwa ga Allah maɗaukin sarki cewa a koma ga Allah maɗaukin sarki waɗansu na ɗaukan cewa kamar wai ka shiga masallaci ne kadai <laughs> a'a ka koma ga Allah madaukin sarki shine duk abin da ya umarni da shi ya zama ka yi ka bi saboda kaba mm. abin da kuma ya zama ya hana ya zama ka abin nan Allah yadda za ka samu hutu a rayuwarka wato mutum yana bin umarni da hani eh mm. umarni da hani amma ba ya zama cewa yana saba wa Allah subhanahu wataala kuma ba yana saba wa Allah kuma yana so ya ga wai abu mai kyau gaskiya ba zai yi ba a to kaga ya dauki wata hanyar <laughs> sannan kuma ya sani cewa a cikin asma'ul husna akwai alwakilu na'am ko Allahu khaliq kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil wakil saboda haka suna ne daga cikin wato sunanin Allah madaukakin sarki wakil shine wato kamar wana ya dau abin nan yake daukan kulawa da kai gaba daya dan haka wanda yake kulawa da kai da arzikinka da duk wato harakarka eh. ka bi wuya zuwa gari shi ka koma zuwa gari shi kamar wani can shirinmu da ya gabata ka dauko bayanin wakili kake cewa wanda aka yarda da shi aka aminta da shi aka yi kaza kaza kaza to kaga ya koma zuwa kamar yanzu a koma zuwa ga wannan ba gaskiya ne sannan kuma mutum ya zama wato ɗaya daga ciki duk wani abu da kake gani a rayuwa to ka hmm. ɗauki sababinsa sababi eh sababi shine me duk wani abu da zai faru kamar yadda muka yi bayani akan ɗa ne mm. kana neman ɗa ka yi aure to shine sababin samun ɗa wannan tawakkali ne tawakali mm, tawakkali ne don haka kada ka ce misali ba za ka ɗau sababi ba kuma kana son ka samu ka ci gajiyar wannan abin wanda yake musamman wato riko da sababin ashe ba laifi ba ne ba shine ma abin nan shine ma abin da ake nema mm. amma kuma shi wannan sababin kada ka ce shi ne ya baka wannan abin a'a Allah maɗaukakin sarki ne ya baka shine tawakkali musabbib kenan shine musabbib na'am yanzu misali aurenka ba shi ya baka ɗanka ba ya baka ɗa ba na'am a'a Allah ne ya baka ɗa dan da yawa suna da auren ba su da ɗan saboda kayi aure ta hanyar yin auren kwarai da gaske da yawa suna da auren ko ba wasu da basu da amma kuma gashi sun yi wasu kuma sun yi Allah ya ba su ka gani to shine lillahi mulku ya kullu kuma ya sha ya hamuli mai sha wai na sa ya hamuli to shine kada ya zama ya dogara da sababi na'am ya dogara da wanda ya halicci sababi na'am wato fa dole fa gurin da yana da bukatar a sa ido sosai a kula sosai eh, kada mutum ya zama ya kula da waɗannan abubuwan ba kwarai kwarai sannan kuma ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa mutum ya zama ya samu tawakkali addu'a na istikhara din nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa Allahumma inni astakhiruka bi amrika wa astaqdiruka ka kai kaje ce sigara sai da aure eh. ashe ba aure kane <laughs> ko menene ma duk wani abu da ya zama ya shige maka duhu kana so misali Allah ya zama ya baka wata waraka ko wani wayewa akan wannan abu sai kai istikhara wannan tawakkali ke nan kaji ana eh, ba da istikhara kai sai to kamar magana ce ta wuri ko eh, rashin fahimta ne rashin fahimta rashin fahimtar istikhara din ne rashin fahimtar istikhara ne yake yake jawo wannan kwarai da gaske amma zaka ga addu'an ya kunshi al'amura da yawan gaske ba sai iya aure ba kawai komai wanda zike zaka shiga dogaro ga Allah al'amari kowane mm. al'amari gaba daya sannan kuma mu sani cewa shi mm. wannan tawakkul din fa wani lokacin Allah ya haɗa shi da imani kamar yadda ka kawo mana ayoyi wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini ko kuma wa alallahi falyatawakkalul mu'minun hmm. wani lokacin kuma amma ya haɗa shi da mi musulunci na'am ko ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina haka ko haka annabi Musa yake faɗa wa mutanansa wani lokacin ya haɗa shi da ibada fa abudu wata tawakkal alaihi <laughs> yawwa wata wakkal alaihi sannan wani lokacin ya hada shi da me da shari'a hmm. wa ma lana Allah na tawakkala ala Allah wa kada hadana subulana wa la nasbiranna ala ma azaitum saboda haka waɗannan abubuwan suna bayyana maka me tawakkali lalle ba karamin al'amari bane hmm. wato babban al'amari ne da ya kamata a ce kowannen mu ya bada wato abin nan kasancewarsa ibada ne dama ba a dogara da kowa in ba da allah maɗaukin sarki ba mm. sannan kuma mutum ya zama ya fahimci me tawakkali din sannan kuma ya aiwatar da shi a rayuwarsa gaba ɗaya to a karfakalla a cikin rabin minti zan ce ko minti ɗaya saboda na gana an ɗaga min hannu eh, wato akwai kamar ke wani abin da zan fuskanta kamar kuskure da mutane suke yi wasu kaji sun ce ai najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba Hmm. saboda halin da ake ciki kenan malam a dangane da tokar na kuma zaka ga cewa duk abin ba haka yake ba ba haka bane wace dauraya za iya mana kafin eh ba haka wanda wanda zai faɗi wannan bai san hmm. ma rayuwar bane bai san kuma yaya tarihi yake ba na'am ai duniya ta ta taɓa lalacewa ko kuma ba wai iya wannan lokacin bane duniya ta lalace haka a'a shi dai yana kallon lokacinsa ne lokacinsa ne lokacinsa yake kallo amma duniya ta yi lalacewa da ba a taɓa irin ta ba a baya a al'ummu da suka gabata Hmm. kuma sai ta zo ta gyaru dama haka Allah maɗaukin sarki yake hukunci nasa na sunna na rayuwa wani lokacin ka samu nagartattu wanda za su biyo baya sai ya zama sun saki watakila turba sai ya zama an lalace hmm. to kuma a cikin waɗannan lalace waɗanda aka yi wanda za su biyo baya sai a samu wani gauraye kuma hmm. lalatattun kuma da waɗanda yake su kuma suna neman kawo gyara wanda suka yi rinjaye wajen sura wato mukawama junansu mm. to sai ya zama Allah madaukin sarki ya ba su nasara bayan sun dogara ga shi sun tashi akan wato shari'a shi kenan har yanzu mutum ba zai yanke kauna daga cewa lamarayi za su gyara ba ko kaza ko kamata mutum ya tawakkali ya gogara Allah da halin da ya samu kasa ciki ai la rauhillah gaskiya ne innahu la yasmin rauhillahi illa alqawmul fasiqun kafirun kwarai kuwa don lalace kai da ka ciwo abu ba zai gyaru ba. To lalle kwarai muna godiya hmm. kwarai da Dr. Amin Ismail Alasaka da alkhairi da wannan gwalagwalan bayanai da aka muka sha cikin hmm. wannan shirye-shirye da muka gabatar na dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da fatan Allah ya bamu dacewa wajen dogaro gare shi baki daya kuma Allah ya saka wa malam da alkhairi a madadin malam nake cewa hayyakum assalamu alaikum warahmatullahi da hukumar gidan talabijin ta Afirka TV3 nake cewa sai a wani shirin na gaba insha Allah ta'ala wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam